Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai za mu fara da shirin na duniyar mu da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Bayan shi sai mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen faransanci.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila suna ƙara kamuwa da cutukan taɓin kwakwalwa Mace jaridar ƙasar faransa ta ce yakin gaza ya ƙara mayar da isra'ila zama saniyar ware a duniya sarkin qatar ya yi tir da harin ta'addanci a garin kerman na iran to yanzu ga cikakkun labarun, sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila suna ƙara kamuwa da cutukan taɓin ƙwaƙwalwa kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa yakin da ake a gaza ya jefa da dama daga cikin sojojin mamayar hamtacce kasar isra'ila cikin kamuwa da cutuka na kwakwalwa cibiyoyin kiwon lafiya na haramtacce kasar isra'ila sun kuma ambaci cewa da akwai sojoji masu yawa da suka koma gida suna ɗauke da cutuka a kafafunsu saboda dama da takalma da kuma safa na tsawon lokaci yayin da rahoton ya kuma ce wasu sojojin suna fama da ciwon ciki mai tsanani jaridar le monde ta ƙasa faransa ta ce yakin gaza ya ƙara mayar da isra'ila zama saniyar ware a duniya a wani rahoto da jaridar ta le monde ta faransa ta buga ta ambaci cewa a farkon harin ranar 7 ga watan oktoba isra'ila ta samu goyon baya a duniya amma kuma reshe ya juye da mujiya inda falasɗinawa suka zama su ne ake goya wa baya jaridar ta dora alhakin hakan a wuyan firaminista benjamin netanyahu wanda ya kafa gwamnatin masu tsauran ra'ayi da suke ganin fifikon yahudawa a kan sauran al'ummu jaridar ta kuma bayyana cewa a yanzu an waye gari duk duniya tana adawa da manufar isra'ila na rusa yankin gaza da sunan ɗaukar fansa amurka ce kaɗai take goyon bayanta. har ila jaridar ta yi ishara da kisan kiyashin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi wa falasinawa a gaza wanda babu mai goyon bayansa sai amurka to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sarkin qatar ya yi tar da harin ta'addanci a garin kerman na iran sarkin kasar qatar sheikh tamim bin hamad al-thani ya bayyana cewa manufar harin da aka kai a garin kerman na iran shine hargitsa zaman lafiya a jamhuriyar musulunci ta iran sarkin na ƙasar qatar ya bayyana hakan ne dai a yayin da ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi inda ya nuna juyayensa kan rashin rayuka na kusan mutane 100 sanadiyar harin ta'addancin bugu da ƙari sarkin na ƙasar ya buƙaci ganin an ƙara bunƙasa hanyoyin aiki tare tsakanin ƙasarsa da jamhuriyar musulunci ta iran domin kawo ƙasan kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa mutanen gaza mataimakin shugaban ƙasar iran ya ce 'yan ta'adda su saurari sakamako mai tsanani da zai same su mataimakin shugaban ƙasar iran muhammad muhbar ya faɗi cewa 'yan ta'adda da masu goyon bayansu su kasance cikin sauraron martani mai tsanani da zai sauka a kansu a hannun dakarun shahidu sulaimani muhammadu mukbari ya bayyana haka ne dai a lokacin da ya ziyarci mutanen da suka jikata sanadiyar harin ta'addancin da aka kai a kusa da hubbaran shahid kasim sulaimani a garin kerman wanda ya sanadin shahadar mutane 84 wasu 284 kuma suka jikata haka nan kuma mukbari ya ce makiya masu girman kai na duniya suna kashe ƙananan yara da mata a gaza su ne waɗanda suka kai hari a kerman suka kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba mutanen ƙasar somalia sun yi gangami na ƙin amincewa da yarjejeniya tsakanin habasha da somaliland mutane masu yawa ne suka yi cincirin a filin wasa na konis da ke babban birnin kasar ta somalia magadishu domin nuna kin amincewa da yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin habasha da yankin somaliland dangane da amfani da tashar jiragen ruwa a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla kwanaki kaɗan da suka gabata yankin somaliland wanda ya balle daga somalia ya baiwa habasha haya ta tashar jiragen ruwan kasar hannu tsawon shekaru hamsin masu zuwa ƙasar somalia tana ɗaukar yankin na somaliland a matsayin na ƙasarta kuma yanzu babu wata ƙasa a duniya ta amince da yankin a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta hukumar da ke tafiyar da sha'anin mulki a birnin magadishu ce ta shirya gangamin domin baiwa mutane damar nuna kin amincewarsu da wannan yarjejeniya masu gangamin sun rika ba da takin allah wadai da keta hurumin kasarsu da kuma jefa rayukan mutane cikin hatsari sanadiyar wannan yarjejeniya ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam na aka ji dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na duniyar ma a yau tare da Sunusi Inuwa Wunti. mu a yau.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 a zirin gaza yana ƙara janyo mummunar illa ga harkar tattalin arzikinta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jaridar washington post ta amurka ta ce da alama bai dace a yanzu a tantance yadda yakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta daura kan yankin zirin gaza ya kara janyo taɓarɓarewar harkar tattalin arzikinta ba yayin da ake ci gaba da musayar hare-haren bamabamai a yankunan da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wa kawanya kuma a daidai lokacin da ake kashe ɗaruruwan falisinawa a kowace rana bayan baya ga hasarar rayukan sojojin yahudawan sahayoniya wanda ba a taba ganin irin ta ba a tarihin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila duk da abubuwan da suke faruwa abubuwa da suka shafi tattalin arzikin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da taɓarɓarewansa suna ci gaba da ta'azzara a tsawon makonnin da suka gabata na yakin gaza a cewar jaridar sakamakon azuma mai ƙarfi da kowane ɓangaren yakin ke nunawa wajen kare kansa tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasɗinawa da ma wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya jaridar ta washington post ta kara da cewa duk da cewa hasarar da falasinawa a zirin gaza suka yi tana da yawa amma har yanzu ba a fara kidayarsu ba inda aka rusa rabin gine-ginen yankin da kuma kashi biyu cikin uku na gidajen kwanar jama'a da suke yankin lamarin da ya tilasta wa mutane miliyan ɗaya da ɗigo takwas gudun hijira sannan sama da mutane dubu ashirin da ɗaya suka rasa rayukansu a cewar ma'aikatar lafiyar falasɗinawa ta yankin dangane da tattalin arzikin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuwa yakin ya durkusar da shi warwas a cewar jaridar kuma wasu masana harkar tattalin arziki sun kwatanta girgizan da wannan tattalin arziki yake fama da ita a matsayin annobar cutar corona a shekara ta 2020 yayin da wasu masana ke cewa girgiza a wannan karo na iya yin muni mai tsanani jaridar ta ce kudaden da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kashewa da basukan da take ci na kudade sun karu sosai yayin da samun kudaden haraji suka ragu kuma kudaden bashin suna iya nunkuwa tare da janyo illa ga haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon harin daukan fansa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoban bara wasu ƙwararru sun ƙara da cewa ana sa ran tattalin arzikin haramtacce ƙasar isra'ila zai yi mummunar rugujewa sakamakon raguwar samar da kayayyakin kasuwanci da ake yi a cikin gida inda ya durƙushe zuwa kashi uku cikin ɗari a shekarar da ta gabata ta 2023 kuma akwai yiwuwar ya ƙara durƙushewa zuwa kashi ɗaya cikin ɗari a wannan shekara ta 2024 a cewar babban bankin haramtacce kasar isra'ila babban bankin haramtacce kasar isra'ila ya yi la'akari da cewa yaƙi kan zirin gaza ya yi babban tasiri akan manyan harkokin kasuwanci da na fasahar zamani a haramtacce kasar isra'ila wanda shine ya janyo giɓi a harkar tattalin arzikinta kuma hakan yana daga cikin manyan abubuwan damuwa jaridar washington post ta ruwaito a cikin ta cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na kashe makudan kudade wajen tura sojojin kota kwana 220 zuwa yankin zirin gaza a cikin watanni ukun da suka gabata jarida tana cewa da yawa daga cikin sojojin kota kwanan sojojin haya ne kuma ƙwararru a fasahohin zamani da harkar yanar gizo noma harkar hada-hadan kuɗaɗe sanin hanyoyin bayanan sirri magunguna da hanyoyin magance taɓarɓarewar yanayi kamar yadda jaridar ta washington post ta yi nuni da cewa fannin fasaha a haramtacciyar kasar isra'ila ya dogara ne kan zuba jari na kasashen waje wanda ya fara rugujewa tun kafin bullar yakin sannan a halin yanzu ya abka cikin mummunan gangi musamman saboda damuwar masu zuba hannun jari game da yanayin rashin zaman lafiya da ya samu asali daga ayyukan gwamnatin prime minister benjamin netanyahu kuɗin da ake kashewa bai takaita ga biyan albashin rundunonin tsaron ko ta kwana ba da kuɗaɗen bama-bamai da kuma harsasai a cewar jaridar asali ma nauyin ya kara ɗoruwa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta kwaso yahudawan sahayoniya kimanin dubu ɗari biyu daga matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan ƙaƙa gida da suke kan iyakar gaza da kuma yahudawan sahayoniya da suke kusa da kan iyakar arewacin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai makwabtaka da ƙasar labanan waɗanda suke fuskantar lugudan wuta daga ƙungiyar hezbollah a kullum rana ala tilas gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce take daukan nauyin waɗannan yahudawan sahayuniya da suka bar matsugunansu musamman ciyar da su sannan yawancinsu suna fama da matsalolin kwakwalwa saboda razana da firgici da suka shiga kuma da yawa ba su da aikin yi a halin yanzu sannan tun bayan bullar yaƙi tsakanin Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila batun harkar yawon buɗe ido ya zo ƙarshe inda babu kowa a sararin rairayin bakin tekun tal aviv da tsohon birnin kudus yahudawan sahayoniya da suke yankunan sun tsere ballantana baƙi masu yawon buɗe ido sannan a wannan shekara babu batun gudanar da bukukuwan kirsimeti a baitulaham da ke yammacin gabar kogin jordan kamar yadda ayyukan gine-gine da yawancin falasinawa suke gudanarwa suke zuwa daga yammacin gabar kogin jordan su ma sun tsaya cak an rufe cibiyoyin samar da iskar gas na haramtacciyar kasar isra'ila a tekun bahar rum tun a farkon bullar yakin amma yanzu ana gudanar da aikin a wani bangaren cibiyar a cewar jaridar jaridar kalkalis ta tattalin arziki da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila tana saran cewa hasarar da haramtacciyar kasar isra'ila take yi zai iya kaiwa na kuɗi dala biliyan hamsin idan yakin ya ci gaba har nan da tsawon watanni biyar zuwa goma masu zuwa yawan kuɗi zai yi daidai da kashi goma cikin ɗari na yawan kayayyakin da take samarwa a cikin gidan ƙasarta. dangane da tambayar muhimmancin gabatar da tallafi da gwamnatin amurka take baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jaridar washington post ta amsa wannan tambayar da cewa wannan taimako yana da matukar muhimmanci ga haramtacciyar kasar isra'ila saboda amurka tana ba da tallafin soji gare ta da ya kai dala biliyan uku da takwas a duk shekara kamar yadda gwamnatocin biyu suke yin musayar fasahohin matakan kariya a tsakaninsu da nufin baiwa haramtacce kasar isra'ila damar da ta dace kan abokan hamayyarta jaridar ta kara da cewa fadar mulkin amurka ta white house ta kara tura wani karin daftarin kudurin bada tallafin kudade wanda ya bada taimakon kudi dalar amurka biliyan goma sha hudu ga gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila a farkon wannan shekara ta 2024 amma aiwatar da wannan daftarin kuduri ya tsaya cak saboda majalisar dokokin amurka ta shagaltu da gudanar da tattauna batun ware kudade ga harkar kan iyakar kudancin amurka a nashi bangaren kamfanin sanya hannun jari na modi na kasar amurka ya bayyana cewa an samu karancin sanya hannun jari a haramtacce kasar isra'ila lamarin da zai iya janyo raguwar bunƙasar gaban tattalin arzikin haramtacce kasar ta isra'ila a cikin wannan sabuwar shekara tare da yiwuwar karuwar raguwar gabansa da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari a wata shekarar tare da rashin kashi goma sha takwas cikin ɗari na ma'aikata ma'aikata a haramtacciyar ƙasar isra'ila a yayin yaƙi jaridar times ta haramtacciyar kasar isra'ila ta nakalto wani rahoto daga kamfanin modi na amurka da ke cewa kudaden da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kashewa a yakin da ta daura kan falasinawa a yankin zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban bara bai kasa dalar amurka miliyan 269 a kowace rana ba kuma ana sa ran hakan zai yi mummunan tasiri mafi girma a harkar tattalin arzikinta idan aka kwatanta da rikice-rikicen da suka gabata bisa kiyasin farko na ma'aikatar harkokin kuɗi ta haramtacce ƙasar isra'ila a cewar mataimakiyar shugabar kamfanin modi catherine meluruna hakika mummunar cutuwa da za ta shafi harkar tattalin arzikin haramtacciyar kasar isra'ila za ta dogara ce kan tsawon lokacin da gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila za ta ɗauka tana gudanar da yaƙi da 'yan gwagwarmayan falasinawa da nufin samar da tsaro na dogon lokaci a harkokin cikin gidan ƙasarta.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 yanzu kuma sai mu saurari shirin nan na ra'ayoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Daga nan ta Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani a Iran a ranar uku ga watan Janairu nan ne aka gudanar da juyayin zagayowar shekaru uku da kisan da Amurka karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar Donald Trump ta yi ma janar kasun musulmani na rundunar kare jun halin musulunci ta kasar Iran. Ranar da Iran din ta ayyana a matsayin ranar gwagwarmaya ta duniya. To wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Salamu alaikum Radio Tehran mai muku magana alkasum ne a gadis jamhuriyar niger A yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan cika shekara uku da wannan shashirtaccen mutum wanda yake kishin musulmi wanda yake kishin ƙasar kasim suleimani da shi da abu mahadi almuhandis wanda ƙasa amurka da ita da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasashe wanda ba sa ƙaunar gaban musulmi suka shirya ɗanyen aiki na ganin bayan kasim suleimani to gaskiya kuma kasim suleimani ya ba da gudunmawa iyakar gugudan shi wajen ci gaban ɗaurewa juyin juya halin ƙasar musulunci na iran ya ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda na bangaren kasashe da dama in ka diba a 'yan ta'addan da kasar eh, amurka take ɗore mai gindi ko mu ce ma ita ta yi su saboda manufofinta a gabas ta tsakiya irin in ka diba su da'ish su alka'ida to wannan duk mai bibiya ya san da cewa tsari ne na amurka kuma kasim sulemani ya kawo gudunmawa wajen eh, karyar da ko kuma rage ma wa'annan kungiyoyi ƙarfi ko kuma mu ce ya kama karshen sa baki daya kenan gaskiya muna shin wannan zahi na rasa wannan shirtaccen mutum kasim suleimani muna eh, aikata aziya wajen eh, al'ummar kasar iran da ma shugaban kasar iran duka allah ya shiga musu waje to su da occidental abba su sani ba kasim suleimani kafin allah ya karɓi ran shi tabbat akwai irin shi bila kadadan eh, akwai irin shi radio iran mai magana alkasum ne a gare su tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Zaharaddini plasu rijiyar Lemo Layin Bauri daga jihar Kano tarayyar Najeriya. Eh gaskiya muna alhini zagayowar kisan gila da Amurka ta yi wa wannan bawan Allah. Janar Kasim Suleimani kuma da fatan allah ya sa aljanna ce makoma idan ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Suna na Saminu a garin Malam Zandar. E ina muku juyayin wannan cikon shekara uku da kashin wannan bawan Allah da Amurka ta yi. Ubangiji Allah ya mishi gafara, Allah ya ji kanshi kuma Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirai, Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirai. Ina jajanta mu dukkan 'yan uwa musulmi saboda wannan rishi shi ba murya jamhuriyar musulunci ta Iran ba kadai ta yi shi dukkan musulunci ne rashin wannan ba Allah ubangiji Allah mai gafara Allah mai gafara ku tashi lafiya sunana saminu daga nan zandar garin malam Assalamu alaikum biyar rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da Lawal Sare Daura daga Daura a jihar Katsina. To hakika muna jimami bisa wannan rashi da a ƙasar Amurka ta yi sillar rasuwar wannan shugaban kwamandan wannan runduna ta sojoji da ƙasar ta yi masa gisan gilla da fatan wannan ƙasa za ta jajirce domin kare aukuwar haka nan gaba duba da yadda wannan ƙasa ta Amurka ta kasance makirar ƙasa ga dukkanin wannan ƙasashe namu na duniya da fatan wannan ƙasa Allah da mata dukkanin aniyar da take ɗauka a sauran ƙasashenmu na musulmai domin ta fi addaba ƙasashenmu na musulunci kuma in sha Allah musulunci gaba ba baya ba in Allah ya soya da fatan Allah wargaza duk wata aniya ta ƙasar Amurka shi kuma wannan shugaban rundunar sojoji da ta yi silar rasuwarsa Allah ya gafarta masa hakika mai yau babban rashi na gode BOH Hausa mai magana Lawal Sare Daura ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Murya Musulunci ta Iran mai magana ya haye Sa'idu daga nan garin Bande jihar da Magaram Departement Magarya. Barkan ku da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. E ni a nan abin da zan iya bayyana kan ra'ayina dangane da wannan abin da ya shafi ƙasar Iran to allah ubangiji ya sa ya huta allah ubangiji ya kai haske kabarin su kuma da suke cikin wannan juyin jumamin da ya faru gare su to allah ubangiji ya ba su haƙuri da dangane masha allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio Tahira. Mai magana Aliyu ya hadi ganin Nasarawa kuma ɗin galma gunduwa mala jihar Tawa. Wakilin masu kyau da na jihar Tawa. Sai mu ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar. Wannan shahidi ko wannan bawan Allah mu wannan mummuni wanda ya yi ma Allah subhanahu ta'ala aiki da manzon shi aiki akan turba ta Allah da ya samu shahada a hannun azalumai sai mu ci Allah shi gafarta mai Allah shi yahi mishi waɗanda sun gane da wannan ubangiji Allah shi durmar da su Allah shi halaka shi duk mai niyan musulmi da sharri ubangiji Allah shi maida masa duk mai niyan musulmi da alheri Allah cika mai gurin alheri muna juyayi muna kanta asiya gaba kire da tun daga shugaban kasa na Iran Ahmad dan jagoran Islama na Iran muna kanta asiya Ahmad dan Iran radio Tehran ina so mun barka muna ka ta'aziyya da rashin wannan shahidi Qasim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum muryar musulunci ta Iran na muku fatan alheri sunana Musa Malam Indu ka zo da magaran jamhuriyar niger To hakika wannan zagayowa wannan rana rana ce ta shimami ga duk musulmi da kuma al'ummar kasar Iran da haka muna jajantawa gwamnatin kasar Iran da kuma al'ummata na addu'ar Allah ya ji kan wannan jajirtaccen soja Allah kuma ya saka mushi ya kuma sa gwamnati gwamnati za ta dage domin ɗaukan hansa akan wannan bawan allah da aka ɗauki ran shi akan tafarkin addinin musulunci muna yi wa kowa fatan alheri na musa malam indu zawai da magaran jamhuriyar niger mazaunin birnin yamai Assalamu alaikum POH gidan rediyon musulunci na Iran. Ni ne naku mutum mai magana Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchi Najeriya. Ra'ayina shine game da wannan juyi game da wannan juyayi da ake da aka yi na kashe babban kwamanda namu na addinin musulunci. Wannan abu ne wanda ya kamata dama musulmi mai shi saboda kashe babba a cikin a bangaren rundunar ta kare musulunci da musulmai wani abu ne da ya ma ya dace kowane lokaci mu yi raɗaɗin wannan abu saboda mutane nan da kake ganin su ba za su bar mu ba kuma magana ce da Allah ya cikin alkur'ani da Allah yake cewa innal kafiruna kanu lakum aduwwun mubin inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce lalle su kafirai wato makiyan ne karara a fili saboda haka lalle yana to kafa kafa da duk inda kafirai suke a doron duniyan nan shi kuma ubangiji Allah kyautata makoma Allah jikansa da rahama Allah ubangiji ya sa ya huta ni ne naku mutum mai magana jibrin bako banga da ke jihar Bauchin Najeriya na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ya ci Hausa mai magana Babaye Gambo daga nan garin Tumniya jihar da magaram jamhuriyar Nijar. a eh, hakikanin gaskiya wannan rana ta cikin shekara uku da kisan eh, wannan jajirtaccen eh, soja da kasar Amurka ta yi to abun jimami ne da duka duniyar musulmai ma da ma ita kanta kasar ta Iraq gaskiya wannan abin tar da Allah wajen ne wannan mummunan aiki ne kasar Amurka ta dauka kuma ya kamata a ce ma ta dandana kudata a bisa kan wani abin da ta aikata muna ta duka yan al'ummar yaro yayin wannan rana ta shekara gwada da kisan wannan bawan Allah Allah ubangiji ya ji kanshi baba ya gambo daga garin Tumniya jihar da magarin Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum gidan radiyon Iran sannan ku da aiki sannan ku da aiki kuna magana da malam muhammad bashir eh, nan mazaunin jihar da magaram to wannan cikon shekara uku da kashe wannan babban soji na kasar iran suleiman to fatan da muke dai allah shi kanshi da rahama allah gafarta mi allah gafarta mi kuma muna roƙon mahukuntan kasar iran su ɗauki mungun mungun mataki akan wanda suka kashe shi eh, duka su sa ƙarfinsu da himmarsu eh, a saman kisan da aka ma wannan bawa na allah to muna son su saka su doki kwansa a kan kisan da aka ma wannan bawa na Allah. To, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. gidan rediyo BOS Hausa ta Iran mai magana Mutar Basiru garin Malam da Magaram Jamhuriyar Nijar magatakarda na kungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Magaram. To sai mu yi watan shi wannan janar na so da na soshi Kasu Sulemani Allah mai rahama kuma Allah shi kanshi kuma Allah ba yallan shi dangana. To kuma sai mu kira da ita gwamnatin juyin halin kasar Iran da ta ci gaba da kuku Kowa ga duk azalumai da wanda bisa son yawaita addinin musulunci ya ci gaba kuma da doka ta aiki da hukunta don wanda suka yi wannan kazamin kisan gilla da aka mashi wannan janar na soji janar kasum suleimani ko muna tar da allah wadai da majalisar ɗinkin duniya da take kunna uwa shegu don a lokacin da aka gallaza ma wani mutumi na musulmi wanda da a ce mutum ne wanda ba musulmi ba za ka je majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam za ka sila ta ɓaɓatu a kan shi to sai dai kai co kuma wannan an kashe musulmi amma ka ga majalisar duniya da amurka uwa gisheta sun yi kunna uwa kuma magana mu tare da siru garin malam da magaran jamhuriyar nijar takarda na ƙungiyar masu rarraito ta afirka reshen sha da magaran ku tasu lafiya. assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na su yin unguwa tudu da magaran to hakikanin gaskiya wannan modulu na da kuka bamu da mu bayyana ra'ayin mu dangane da kisan gilla da gwamnatin amurka ta yi wa janar kasim Sani wanda yake kumanda ne a rundunar Al-Qudus bangaren dakaru da ke juyin juya halin musulunci a kasashen ketare to wannan abin tir da Allah wadai ne kuma muna kira ga kasashen duniya da ya kamata da su sani fa kasar Amerika ba duk wani abubuwa da yake na ci gaba na bangaren musulunci ko kuma kasashen musulmi to ita Amurka ba san shi take ba duba da yadda duk kasashen da kaga na musulunci da da wani rikici ya same su to in ka bincika amurka tana da hannu dumu-dumu a cikin shi kuma duba da yadda wannan rikici na baya-baya na isra'ila da hamas duba da yadda kowa da ya sani dai amurka tana da hannu dumu-dumu akan wannan rikici wanda gashi nan yau rikicin ya kasa ci ya kasa don haka muna kira da kasashen musulmin duniya ya kamata su haɗa kansu dangane da tunkarar kasar amurka duba da yadda amurka ba kasa ba ce mai son ci gaban musulunci na gode gidan radio voh hausa sunana tasirin unguwaturu da magarar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammad nazir masaud abdulkarim daga dutsen garin maladin da makarantar jamhuriyar nijar eh, gaskiya muna ta yan uwa musulmi alhinin rasuwa ta wannan janar kasim suleiman tsammani janar Allah ya jikan shi Allah ya jikan shi kuma Allah kyautata makwancin shi su kuma waɗanda suka masa wannan kisa na zalunci na ta'addanci Allah ya Allah ka da su bai Allah ka sa wannan kisan da ado da yan uwa suke yi ya zama shine su koma bayan su a duniya kuma Allah ka warkaza su ka warkaza tsarin da suka yi Allahumma amin Allah ka ba musulunci da musulmai kuma Allah ka ba mu sa wannan kin jini da kin hawa da suke nuna al'umma musulmi na duniya gaba daya ya Allah ya Allah ka sa wannan abin ya zama dalilin wargaje wasu da su da kawayensu gaba daya tashi lafiya radio limited daya mai magana muhammad nazir masaud abdulkarim daga dutsen garmalin da magana maganar jamhuriyar nijar assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jajintawa al'ummar kasar iran da kisan gilla da kasar amurka ta wa wannan janar eh kasim suleiman ko muna fata dukkanin wani makircin da kasar amurka take kullawa kasashen musulmi allah ya kara wargaza shi kuma allah ubangiji irin wannan janarori jagorori na kasar Iran Allah ya ƙara ɗaukaka su daga ma ƙasashen musulmi gaba ɗaya da inda suke kuma muna fata ƙasar Iran zai zama to nan gaba za ta mamulki dukkanin inda ƙasar Amerika take tunanin cewar eh ita take da iko a gurin su kuma muna muku addu'a na cewar Allah ya ji kan shekawar ta mai kuma Allah ƙarawa dukkanin wasu masu matsayi irin shi basira da kariya na kala ƙasashen nan makirai na ƙasashen yamma inda suke so ya zama to su dai su suke da ƙarfi a koda yaushe eh su ci gaba da mulkar duniya gaba na ɗaya nagode sunana Usman Medala Bosheri ta da magaram a Niger Sashen Hausa na gidan Radio Iran sunana Sanusi Maɗatai daga nan jihar da a jamhuriyar Nijar. To da farko je ina mete illahirin al'umma kasar Iran da ma musulmi na duniya kakaf jimaman zagayowar cika shekaru uku da raba wannan bawan Allah da duniya da aka yi. Wato Janar Kasim Sulemani, kwamandan rundunar al Alƙudus bangaren dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar ta Iran a ƙasashen ƙetare, wanda ƙasar Amurka a cikin zalunci irin nata da kuma tsananin tsabagen Ƙin kin jinin musulmi da duk kin jinin duk wani mai son musulmi na ta taya masa kisan gilla da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shi kan wannan bawa nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta kuma ina fatan Allah kada ya cika ma kasar eh, Amurka gurin ta tun na wancan lokacin wanda ya sa ta yi ma shi wannan bawan Allah kisan gilla domin mun tabbata da cewa ba wani guri ne wanda al'ummar duniya musamman ma musulmai za su kara da shi ba daga karshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara kare musulmai da musulunci a duk inda muka kasance a doron duniyar nan ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madaddai da Magaram Nijar Assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa sunana na tasiri unguwar tudu da Magaram Nijar to ne gaskiya wannan maudu'i ne wanda kuka bamu da mu bayyana ra'ayi mu dangane da kisan gilla da gwamnatin amurka ta yi wa janar kasim suleimani wanda yake kumanda ne a runduna ta alkudus bangaren dakaru da ke juyin juya hali a ƙasashen musulunci wannan abun tur da allah wadare ne kuma muna kira ga kasashen musulunci ya kamata da su gane fa kasar amurka ba kasa bace da take son ci gaban musulunci da ma kasashen musulmi duba da yadda abubuwa da ke faruwa a ƙasashe na musulmi wadda suke fama da rikici in ka bincika kasar amurka tana da hannu a ciki musamman ma wannan rikici na isra'ila da hamas wadda kowa ya ga yadda kasar amurka ta yi uwa ta yi makarbiya akan wannan rikici wadda har yanzu rikicin ya kasa maganciya don haka muna kira ga kasashen musulmi da su tashi su haɗa kansu na ganin sun ɗau mataki a kan kasar amurka akan irin wannan zalunci da take yi wa kasashen musulmi na gode gidan radio boh hausa sunana tasiri ungo tudu da magaram To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai wata fitowa kuma idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 96 idan dai ana tare da mu a wannan shiri na yau za a ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun aje magana cewa juma'a za su tafi wani ɗakin cin abinci domin cin abincin iraniyawa ya zuwa yanzu dai muhammad bai taɓa cin wani abinci na iraniyawa da ake kira fisinjan ba amma za su kama hanya zuwa wani ɗakin cin abinci domin ganin yadda yake da kuma abin da ake haɗa shi domin ya jaraba ya gani to koya ya samu wannan abinci na iraniyawa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. یادت هست kana tune? Jum'a. Ranar Juma'a. Restoran. Ɗakin cin abinci. To gofti. Kai ka faɗi. Mo miravim. Mu za mu tafi. Al'on. Yanzu. Yoda Momad. Na tuna. من فراموش کرده بودم نی نمانتا فردا گوبه نهار چرا چرانا. خوب است دکو کدام ونه رستوران رفتاری ده که این چنگ ابین چنگ رفتاری لذیز بیدادی قضا ابین چی؟ مخصوصن مسمم خورش ابین چنگ فسنجان ابین چنگ فسنجان چیست؟ میننه تابهال موسیقی هر یه ینزو من نخورده ام ban taba چی با گوشت نما گردو گدر گردو روب انار روان رومان می کوری آنها میپزند سو سنا دپاوا پلو شنکاپا آنها میخورند سو سنا چی؟ ترش میزامی او دارد شی یندا پس کنن مقداری گرگدو شکر سکری آنها میریزند سو سنا زباوا شیرین میزاکی قبلا کپن ایرانی نه ایران من خورده ام نی نه چی من مطمئنم نی اینا دا تبچی خوشت می آید زاک جی من امتحان می کنم نی زن جربا آنها دوست دارند سو سنا سن بیشتر پیه مهمانی باقونتا روی کن میز تبری mise kazaa. teburin cin abinci. tuma bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci yadat has گفتی jum'a be restaurant می are آره الان یادم آمد فراموش کرده بودم فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم خوب است به کدام رستوران می رویم؟ به رستوران رفتاری غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است مخصوصا خورش فسنجان خورش فسنجان چیست؟ خورش فسنجان را با گردو، گوشت و رب انار میپزند و آن را با پلو میخورند. من تا به حال این خورش را نخوردم فسنجان رب انار دارد پس ترش است نه خیلی ترش نیست چون مقداری شکر در آن میریزند شیرین است من قبلا خورش های ایرانی خوردم معمولا کمی ترشند بله اما فسنجان شیرین است امتحان می کنم مطمئنم خوشت می آید ایرانی ها فسنجان را دوست دارند و در بیشتر مهمانی ها خورش فسنجان هم روی میز غذا است تو مدلا بنده اکسواروان تسونا saurari wani گدانا kamar محمد دا sa'id yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa یادت هست گفتی جمعه به رستوران می رویم؟ kana نه کچه رانه رو جمعه اکن آره الان یادم آمد فراموش کرده بودم فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم ای ینزو نتنه، ته؟ gobe juma'a za mu tafi ɗakin cin abinci domin cin abincin rana. خوب است. به کدام رستوران می رویم؟ دکیو ونه دکن چن ابینچی زمو تپی به رستوران رفتاری غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است. مخصوصا خورش فسنجان دکن چن ابینچی نا رفتاری abincin wannan ɗakin cin abinci yana da daɗi sosai musamman abincin fisanjan. Khurush fisanjan cheese. Menene abincin fisanjan? خورش فسنجان را با گردو، گوشت و رب به انار میپزند و آن را با پلو میخورند. انا دفا ابینچن فسنجان نه ده گردر گردو دناما، ناما رومان می کوری کما انا چن سنه د من تا به حال این خورش را نخوردم. نی هر ایند یو تکی بن تبه چین ون ابینچی به فسنجان رب انار دارد پس ترش است ابینچین فسنجان ینا د روان رومان می کوری نه یه د سامی نه خیلی ترش نیست چون مقداری شکر در آن میریزند شیرین است A'a, baya da tsami sosai saboda ana zuba su ga askinsa gwagwado, yana da zaƙi. Man qablan ƙurishoye irani kurdan ma'amulan tramitoshand. Ni kafin nan, na ci abincin raniyawa, amma a mafi yawa lokuta suna da ɗan tsami. بله اما فسنجان شیرین است ای اما ابینچن فسنجان یه نده امتحان می کنم این نده تبچن زک جدادی مطمئنم خوشت می آید زن ایرانی ها فسنجان را دوست دارند و در بیشتر مهمانی ها خورش فسنجان هم روی میز غذا است. ایرانیاوا سنا سان ابینچن فسنجان سوسی. اما پی یوان لوکوتا نا باکونتا اکویشی اکن تیبرنچن ابینچی. To madalla, to da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci kuma da tarjamata a cikin harshen Hausa, wanda ji cewa Muhammad ya samu cikakken bayani dangane da abincin Fisanjan wanda yake abinci ne na Iraniyawa. Saboda haka ranar Juma'a za su tafi tare da abokinsa Sa'id domin zuwa wannan ɗakin cin abinci na al'ada na iraniyawa da ke birnin tehran da da cewa dai wurin cin abincin yana da cunkoso sosai amma dai za su tafi tare domin ganewa idansa kuma ya jaraba ɗin kamar da ma abokinsa alkawali sai kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda ta kaya amma kafin wani lokacin a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbiyyar a shiri na gaba. to kuma da wannan ne kawo karshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙara kamuwa da cutukan taɓin kwakwalwa ce jaridar ƙasar faransa ta ce yakin gaza ya ƙara mayar da isra'ila zama saniyar ware a duniya sarkin qatar ya yi tir da harin ta'addanci a garin kerman na iran to yanzu ga cikakkun labarun. sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila suna ƙara kamuwa da cutukan taɓin ƙwaƙwalwa kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambaci cewa yakin da ake a gaza ya jefa da dama daga cikin sojojin mamayar hamtacce kasar isra'ila cikin kamuwa da cutuka na kwakwalwa cibiyoyin kiwon lafiya na haramtacciyar kasar isra'ila sun kuma ambaci cewa da akwai sojoji masu yawa da suka koma gida suna ɗauke da cutuka a kafafunsu saboda dama da takalma da kuma safa na tsawon lokaci yayin da rahoton ya kuma ce wasu sojojin suna fama da ciwon ciki mai tsanani jaridar le monde ta ƙasa faransa ta ce yakin gaza ya ƙara mayar da isra'ila zama saniyar ware a duniya a wani rahoto da jaridar ta le monde ta faransa ta buga ta ambaci cewa a farkon harin ranar 7 ga watan oktoba to ma saurare duka duka iya abin da su gina a cikin shirin gan lokacin da ranar mu sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu dauke su da shirye-shirye a makafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dukkan shirin ga zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.